وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم أبرك مود تاكي سادوا ونمجلسين ماكو ماكو ولمك كراتل لتاف رياض الصالحين واللفر الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي Allah maɗaukakin sarki ya jiƙanta da rahma. Idan ba a amince ba, mun kammala babu babu birril walidai ne wa silatun rahim babu da ya magana akan biyayya ga iyaye kyautata wa iyaye da kuma muhimmanci da hukuncin sada zumunci yau za mu tashi babu tahrimil uku babun da nassoshin da suke ɗauke da bayanan haramta muzanta wa iyaye wa qati'atir rahim da kuma munin yanke zumunci irin narkon azabar da Allah jalla wa ala ya tana dawwa wanda yayi irin wannan ma'ana zunubi ne saɓon Allah ne muzanta wa iyaye da dukkanin hanyoyi da zalika kuma yanke zumunci to shi yasa ma malamai suke ganin cewa muzanta wa iyaye yana cikin kaba'ir zuru yana cikin manya-manyan zunubai wanda inda mutum yana son hanyar wuta direct to ya buɗe wannan ƙofar, ta munana wa mahaifansa muka ce munanawa da dukkanin ma'ana ana duk abinda zai zamto yana so samu musu zuciya ko da na magana ne aiki magana ce aiki ne duk wani abu wanda zai bata rai wannan sunansa mai munanawa duk abinda za ka cutar da su da ya shi saba wa shari'a haka na kuma shi sada zumunci din ai mun ji menene sada zumunci a baya ko kishiyarsa shi ma yana cikin kaba'ir zunubi Allah madaukakin sarki yake fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك allah لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Allah maɗaukakin sarki yana ba da labarin cewa duk wanda ya bujire ya ba da baya da barin alƙawarin da Allah ya yi mai umarni ya ɗauka ya riƙe da kuma ragowar takarif nauye-nauyen shari'a ya yi watsi kuma da hukunce-hukunce na musulunci ya dawo kan ta'adu miyagu na jahiliya da maguzanci na daga kamar zub da jini da yanke zumunci da kuma rashin kyautata wa 'yan uwa da abokan arziki a cikin maganganu da aiki da kuma yin rowa hana dukiya da ƙin yin taimako ana Allah jalla wa ala yana cewa yanzu ku koma ga wancan mummunar hanyar kuna ganin shi ne wanda a cikin sai yake wata tsabbi'u a hamaku kuma ku yayyanke zumunci kuna ganin wannan shi ya Allah madaukakin sarki yace wallazina yanquduna 'ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahum la'na wala husu ujam kuma waɗanda suke warware alƙawarin Allah bayan sun ɗauka cewa za su sadar kuma sannan suke yayyanke abinda Allah ya umarni da shi suka ƙi su sadar da shi na zumunci kenan kuma suka dinga yin ta'adi da barna a ban ƙasa waɗannan da aka ambata su ne waɗanda Allah ya tsinewa tsinuwar Allah ta tabbata a gare su kuma mummunan makoma mummunan gida ya tabbata gare shi la ilaha illallah sai ya ambaci daga cikin sifofin shakiyai ɗan wuta daga cikin sifofin su ka same su masu yanke zumunci ne ubangiji madaukakin sarki yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ubangijin kamar daukakin sarki ya yanke cewa ka kuskura ku bautata wa kowa sai shi shi ɗaya sannan kuma ku kyautata dukkanin kyautatawa ga iyaye Allah maɗaukakin sarki ya ce idan Allah ya raya ka girma ya riske su su biyun ko ɗaya daga ciki kana tare da su to kada ka kuskura ka ce wa ɗaya daga cikinsu ko su biyun kanka ce musu uffar malaman tafsiri suka ce ita ce mafi ƙarancin kalma da take nuna ƙosawa fala ta kullahuma uffi wala tanhahuma kada ka ce musu uffar wanda zai nuna ka ƙosa ka gaji da su wanda zai nuna cewa kai ba haka ka so kai sun takura maka kai sun maka ba daidai ba sai kaka kuskura kai haka yace wala tadharhuma kada ka daka musu tsawa wa qul lahum qawlan karima ka gaya musu magana ta mutunci Wanda ta dace ta girmamawa wa khfid lahum janaha dhulli min ar yace ka sassauta musu fuka jin kai ka rankwafa ma'ana kai ka ce ka kwanta tattaka ka su ta kanka iyakaci kenan ko sirlau da na dhulli min ar-rahma ka isa matuƙa kenan kamar Allah ya cewa ka isa matuƙa duk abin da zai nuna ka tausa tausayin su to shi za ka yi su. wa qur rabbi irhamhuma kuma daga cikin haƙoƙin su ka yawaita yi musu addu'a kana cewa ya ubangiji ka ji kansu kama rabbayani saghira kamar yadda suka mai raine ne ina ɗan karami wannan mun yi magana ta abirul walidai وعن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيع بن الحارث شيني أبو بكر يتي أمير سلم ياتي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر شبنا سندكم ما في جرمة ذنوبي ما في جرمة وانده في جرمة أجل حتى أبو يفرح saboda salo na iya koyarwa shin bana nusar da kai zunubai wanda suka fi kowanne girma bana nusar da kai mafi girman zunubin da ya fi manyan zunubai girma a wannan zai sami mutum ya tara hankali. kulna bala ya rasulallah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah muna so a gaya mana sai a nasarar al'ishiraku billah yin shirka da Allah domin shirka ya fi kowane laifi muni yasa ya ishe ka Allah ya ce in mutum ya haɗu da Allah yana yin sa tobi ba za a yafe mai ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi in dai mutum ya haɗu da Allah yana shirka to shi da rahmar Allah har abada innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar sannan yace wa uququl dai sannan kuma muzanta wa iyaye saba wa iyaye ka duba ka ga an ambaci mataki na shirka kuma sai aka na biyu sai aka kawo mai kamar yadda a can da aka ambaci haƙƙin Allah sai aka kawo biyayya ga iyaye wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai aka ce mai wa bil walidayni ihsan wannan kai ne daga cikin wani uslubi wani salo na zance dan ka gane girman haƙƙin a can sai aka ambaci haƙƙin Allah sai aka ce sannan kuma iyaye a nan kuma sai aka ambaci shirka sai aka ambaci kuma saba musu a mataki na biyu cewa shine mafi muni wa uququl walidayn da sabawa iyaye nan an ambaci sabawa iyaye guda biyu saboda duk haƙƙin su ne a musu biyayya amma idan misali wani zaka ga shi ba duk biyun yake saba ba ɗaya yake muzantawa ɗaya kuma yana to shi ma yana cikin aqul ne liwalidayhi kuma banda ma abin nan ai in ka muzanta wa ɗaya to dukkanin su ka muzanta eh dukkanin su ka muzanta ba da wani dalili wani uzuri da zai sa ka ci a bari in kyautata wa mahaifina amma ba zan saurara wa mahaifiyata ko aka duk da wani zurun dalilai suna janyo suna janyo haka maybe irin family crisis din nan rabuwa sanadiyar rabuwa tun da ƙuruciya a saka abubuwa cikin rai yana ganin cewa kamar mahaifin nasu ya wulakanta mahaifiyar ko na mutunci to ko ma ne ya faru don shi ba ya sanya kansa ya zama alkali tsakanin mahaifinsu. ba aikin ka bane ba ruwan eh illa iyaka wanda aka gano yana yin rashin kyautatawa a bishi ta hanyar da ta dace a nusar da shi ya kyautata amma ka sanya kanka cewa ni ina bayan wani saboda wani ne in kai haka hanyar ba za ta ulle ba eh sai a zo bata goma ɗaya ba ta gyaru ba sannan ya ce wa kana an lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wannan yana kashin gide halaccin cewa mutum yana kashin gida ya bada ilimi ko za mu ga malamanmu na soro wani zubin idan saboda ƙoƙarin da suke da shi an zauna tun bayan abin nan bayan asuba haka za a yi sayin karatun kan wajen maraice za ka ga aka gida ma ake abin nan zai so manzo salam yana yin haka wa kana muttaki alfajala ya kasance yana kashin gida sai ya tashi ya zauna yace ala wa qawlu zu ala wa qawlu zu ala ku ka kuje. ku ka kuje. sannan daga cikin mafi muni na kaba'ir zuru shi ne shaidar zuru abinda baka gani ba baka ji ba ba ka da dalili ka ka ji ka gani kana da dalili mamakin yawaita shaidar zuru a wannan zamanin nan musamman a hanyoyi na kafafen abin nan kafofin sada zumunta sau da yawa wasu labarai kirkirarru ne sai a kirkira a hada da hoto to in wannan bai zama kaulin zuwa ba to menene wanda saboda munin munin fa kaulin zuwa a alqur'ani Allah da ya ambaci bautar gumaka sai ya kawo kuma kaulin zuwa fajtanibu rijsa min al-awthan sai ce me wajtanibu qawlan zur wanda wannan qawlun zur din in kana so ka ga implication din qawlun zur ka je kotuna kaga irin kaga irin mutuncin da yake salwanta sanadiyar kaunin zuwa kuma wani zuwa kaunin zuwa ɗinan da ake magana ‘yan uwa wani mutum zai yi shaidar zar saboda kawai waye cimma manufarsa sanadiyar wannan kuma sai rai ma ya salwanta wallahi wani ya ba da wani labari mai tada hankali tada hankali inda labarin ya zo shi ne wai mutum ne wani ne yake zuwa yana neman aure ashe uban yarinyar baya so sun mai magana ya daina zuwa ya ke daina zuwa shi yana ganin watakila in yi matsalan ba za a san mai to shi aka ce wa makwabta idan sun gan shi su riƙe shi da aka gan shi ya zo shi kuma ya ji labari sai aka yi ƙoƙarin a riƙe shi kuma sai ya kwasa a guje yana kwasa wai wannan sai ya mai ihun barawo wallahi malam bai yi ni ta wani ma ke shi sai gawarsa aka ɗauka suka koma kuma suka ce wa iyayen wai kataye zalunci akan zalunci zalunci akan zalunci shi wannan wanda ya ihun shi ya tambata tayi. da wannan zalincin fa ya je kashe mutum fa kaga wannan ai kaulin zuri ka ce wa mutum barawo me ya daukan maka aka kai wa iyayen gawa aka ce gashi za ta yi ba a ɗau lokaci ba babansa ya rasu da bakin cikin wannan abu wai sai bayan lokaci ya tafi shi wannan ya zo wai kai abin ya dame shi wai aka tura wakilai aka je wurin mahaifiyar gashi gashi sai a jiya zuciya ta ce alhamdulillah ta ce wallahi har zuciya ta san ɗanta bai tata ta ce idan wane yana sata ya kamata shi ce na san shi da wannan ɗabi'a ta ce to kun san yana da yayye yana da 'yan uwa ku jira gobe ku dawo ƙarshe da suka dawo dai ta ce da Allah wannan magana ku masu mutunci ne da sauransu amma da Allah wannan zancen da Allah a bashi sai mun haɗa filin alƙiyama ina za ka sa kanka irin masifa irin wani ina mutum zai sa kan don haka wannan ɗaya ne cikin dubin dubatar misalai na wanda bai ji ba bai gani ba amma a ɗauki laifi a ɗora masa ko mutuncinsa ya salwanta ko dukiyarsa ta salwanta ko ransa ya salwanta salwantar da har abada sai dai an je gaban Allah ya hukunci sai dai an je gaban Allah ya hukunci to shi ne implication ɗin ƙaunin su shaidar zirgin to yanzu shaidar zirgin ma da kuɗi ake siyan kuma yadda muke gani a kotuna a hayi shaidu na bogi a kirkiri takardu na bogi a yi kaza na bogi a yi ciniki a yi wane ne da haka in ka zo in kes ne ma da kai kafin kai wannan ma sai an tsadance cewa kawai za ka yi winin ɗin kes ɗin kaza za ka bayar a je a yi ta turancin iska duk inda ake shiga ba tare za a fita ba ƙarshe shi kenan abu fari ne a mai da shi baki baki ne a mai da shi fari to wannan fari shi ne ƙaunar zo da shari'a ta hana don muna rigima da kai kana rigima da ni wannan fa baya halatta fa ne maka ƙaunar zo baya halatta mun fa ne maka shaidar zur kai ma baya halatta ba saboda kana hamayya da ni kai min da zur idan ko mutum ya halatta wa kansa to wallahi sai ya tsaya a gaban Allah sai ya bayani babu wani uzuri da zai baka dama kai mutum ta zu na'am sun shiga ciki sun shiga ciki asali shine yayi amfani da wannan ilimin nasa da dama sai kare gaskiya ya kare gaskiya kuma ai akwai provision din a cikin aikin client ɗinka zai iya zuwa ya ɗauke ka aiki da sauransu to ka gaya mai gaskiya ka ce kaza wannan kes ɗin ba za ka yi winin tsinsa ba saboda duka shaidu sun tabbata kai ne baka da gaskiya amma akwai dabarar da za mu yi maka shi ne mu shiga mu nema alƙali ya sassauta maka hukunci ai ana yi kada ka yi denying cewa ka yi laifi amma zan gabatar da wannan kuma mu nemi sassauci ya yi maka bayani ya ce idan har kai gaddama ta wahal da shari'a ga fafin da za a yi maka idan kuma ka sallama baka ja ba muka nema wa kotu muka nemi alfarmar kotu ga abin da za a yi ma haka ya kamata lauyayi haka ya kamata lauyayi to ai shi yasa a cikin su don ai akwai mutanen kirki waɗanda suna wannan sai dai na banzan sun fi yawa na banzan sun fi yawa kana kallo faga kes a fili komai da komai amma in ya shiga sai ka ji ya canja salo uwa uba a ɓata lokaci tsawon lokaci tun mutane suna jin raɗaɗin laifin a zuciyarsa, suna jin raɗaɗin zaluncin da aka yi har sai sun daina ji to shi yanzu sai ka ga laifin mutum dan an masa abu ya ce Allah ya bai kai kotu ba me yasa zai je ya kai kotu ya je yana ɓata lokacinsa yana ana bata mai rai ana ci masa kuɗi kuma ƙarshe ba natija a gani? dama ai ita an kace a da sauci ba kana cewa wai kada gaskiya ke alaihi ka ka yadda cewa mai laifi ne amma ana neman alfarmar shari'a cewa yayi da na ya amsa laifinsa bai wahal da shari'a ba da Allah ko su tai masa mu'amala irin mu'amala wanda ya laifi domin wani ya gani ya zama izina gare shi shi kuma a gefe guda wannan nadamar da ya kamata ta yi rana ba ta ake kada a hukunta shi ba inda matsalar take shi ne ya shiga ya fita kada a yi hukunci wanzu Salam ya hana wannan shi ya sa lokacin da sai na usama yallahu an ya zo yana neman aka turo shi yana neman mun karanta ko kamar mun karanta ko alaihi sallam ya ce a tashfa fi haddin min hukum fi matan nan da take a kayan mutane ba ta mayarwa ƙarshe hujja ta tabbata cewa tana aran kayan mutane ba ta mayarwa kun ta zama ƙarauniya. aka zo za a yanke mutane ‘yan uwanta suka ce ai sai na usama ɗan zai yana da matsayi da daraja wurin maza je ya nema alfarma sai na usama yi alisalami sai da usama ya gama bayanin alisalami ya kalle shi ya ce yanzu kai alfarma kake nema kana so kada gaskiya ta halinta kana so ka hana doka ta halinta yanzu hukuncin da Allah ya ce a yi kake cewa kada a yi alisallam ya tara mutane ya ce wallahi ku ji ni ya ce wallahi ko fatima ce ya ta ce sata sai na yanke mutane fatima ta lau ba zai yi wata satar ba da abin a ce za ta yi din la sarrafa la qata'a yadaha akwai adalci mai wani to shi yasa duk ɗan dabarun da za a yi dama kafin shari'a ta zo gaban alƙali in za a iya sulhunta a sulhunta amma idan shari'a ta zo gaban alƙali to hukunci ne ake so ne da abin da ya yi na ya ce alawa ƙaunin zuwa ya ce ku faɗa ka fushi sannan da shaidar zir faɗar zir da kuma shaidarsu abubakar radiyallahu anhu ya ce sallallahu bai kushe ba yana ta maimaita wannan magana Ya ce wallahi har sai da muka ji ina ma annabi ya shiru in ka ji mutum yana ta faɗar abu ɗaya sai ka ji mai akwai damuwa akwai damuwa dan haka wannan hadisin yan uwa yana nuna mana zunubai ba mataki ne suka wasu sun fi wasu muni ko wasu sun fi wasu muni sannan kuma yana nuna maka irin kaunar da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa so su ji su ga ya shiga damuwa sallallahu alaihi wa sallam sannan malamai suka ce idan akwai bukata yana da kyau in ka faɗi magana ka maimaita ta dan aji a fahimce ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan ne yana nanatawa domin sakon ya isa eh domin sakon ya isa ko ina وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف بالإذن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الله يدار من لا يشاء صلى الله عليه يا شيخ من يمن ينزل بيت shirka da Allah sannan muzanta iyaye da saba musu sannan kisan kai sannan kuma da rantsuwa wadda take silmiya mutum al ya kawo wannan guda nawa kenan shirka saba wa iyaye kisan kai da kuma rantsuwa Shi shine malam ce abinda ake nufi da rantsuwar da take dilmiya mutum ita ce rantsuwar da mutum zai yi shi da kansa ya san ƙarya yi kuma yana sani ya ranta idan sau da yana ganin ba abin da zai faru Sau da yana ganin bukatarsa za ta biya Sau da yana ganin da kunyar mai lahira gwara kunyar duniya E, da a ce yanzu an gano shi cewa makaryaci ne gwaran an je lahira a sanya za a yi la ilaha illallah to an kira ta mai dilmiyawa saboda ita wannan rantsuwar ita za ta kama wuyan wanda ya yi ta ta danna shi a cikin wutar jahannama shi da kansa wannan mummunan aikin da ya zai tattara shi ya danna shi a cikin wutar jahannama saboda ai iya matukar rashin tsoron Allah kenan iya matukar rashin ganin girman Allah kenan ka rantsa ka ce wallahi al'azim wallahi tallahi ba ai kaza ba kuma ka fi kowa sanin an yi abin kuma kai shaida ne akan ai amma ka rantsa ka ce ba ai ba in ma dan an baka kuɗi in ma dan a'a haka kawai dai saboda wata bukata ta ka ta karan kanka to wannan ita shari'a ta kira al-yaminul ghamus kai daga jin ta kasan ba ta sauci a ce aikin muninsa ya kai shi da kansa ya kama kai ya danna ka a cikin mota lamari ya lalace dan haka kenan zamu ga a wannan hadisin ya ambaci abubuwan da ya ambata a hadisin baya amma sai ya daɗa da qatlun nafs kisan kai ɗan wa kisan kai yana da muni domin ɗan adam yana da haƙƙin da zai rayu yana da haƙƙin da zai rayu ba za mu zama tamkar irin turawan yamma ba kawai ka buɗe idan ka wane kai ba ka son ganinsa kawai shi ke nan mutum sai sai ya buɗe mai wuta da tsoron ba haka musulunci yake ko me ya tsare maka yana da haƙƙin da zai rayu in kana da matsala da shi to ka kai ga shari'a ka bi haƙƙinka a haƙƙi ka nemi haƙƙinka ta hanyar da ta dace shi yasa muka ga har matsalar haddi wanda ya kashe maka dan uwanka kai shari'a ta hana ka ka dau makami ka kashe shi ko dan aka buɗe wannan kofar to ba wanda zai rayu ko ba wanda zai rayu dan haka amma hukuma ita ce za ta to shine tashin hankalin idan ya kasance hukumar kuma ba za ta yi ba kullum hukuma za ta zo ta holi na masu laifi amma ba a zuwa a zuwa kuma zartar da hukunci ya za a yi masu laifin su daina amma yawa kan ce gashi an kama su sun kidnapping ɗin mutane sun kashe kaza mai ciki sun yi wane ne da haka su ma za a aiwata musu a gani a gaban mutane an yi za a daɗe kafin ka sake samu shi yasa shari'a ta ce a wurin matsalar haddi ga mazinata sai Allah ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin yayin da za a zarta musu da hukunci din nan wannan bulalin da za a yi to ko kuma jefewa raju, to a samu wani bangare na musulmai da su halarta su wanda yake ai wannan shine ar-raufur rahim ar-rahman Shi ne Allah mai rahma mai jin kai mai tausayawa amma ya ce a yi wannan saboda mai gata aka yi maka gata aka yi mu idan dan adam dan adam suna da ka shi wannan zuciyar ta ba wanda zai maka maganinta sai dokar Allah dan adam idan idan zuciyarsa ta tashi taurarewa tana kun dutse game da alqur'ani ya mu labari akan zuciyar banu isra'il yace summa qassat qulubukum min ba'di zalik sai yake fahiyar kan shijawa sai ta zamto tamkar dutse abu a shan dukkan ko ta fi abin in ba aka makai da yi zuwa aka kawo maka wani mai laifin aka zayyana ma irin laifin ne sai ka ji ko ganin ta ba ka sani saboda rashin imanin ya wuce abin rashin imanin ya wuce inda ake tunani to ita zuciyar ɗan adam haka take idan ba a shayar da ita da sinadari na ruwan wahayi ba ayoyi da hadisan manzan Allah sallam da tarbiyyar musulunci to sai ta bushe sai ta ƙeƙash duk wani ta'addanci wanda ka sani da wanda ba ka sani ba za ta iya yi sannan kuma hadisin yanayi mana bayani a kan cewa rantsarar tsadin nan kashi-kashi daga ciki akwai al-yaminul in ka so ka ce ita ce shahadatu zuwa bambancin su kawai shine a can wurin yamin din ya amma duk al-yamin al-ghamus shahadatu zur ce an gane sai dai tana iya yiwa shahadatu zur ko ba lai ta zama al-yamin al-ghamus domin zai iya ba da shaidar ba tare da ya rantse ba amma matsawar ya kaga yayi al-yamin al-ghamus kuma yayi shahadatu zur sannan kuma wannan yana nuna maka cewa akwai rantsuwa da take mai kulluwa wanda idan karanta in da'a ne dole kai an gane idan ba kai ba kuma akwai kafara kazalika idan karanta idan saban Allah ne ba za ka yi ba sannan kuma sai kai kafara akwai kuma lahul yamin ya tashiyar rantsuwa ita ce yin rantsuwar kanawa galibi wallahi tallahi yana rantsuwa ba ce rantsuwa wallahi tallahi yanzu nan daga uwa da ya mutu wallahi tallahi shi ne ana duba ana ne kai ba shi bane kanin sai ko kuma ya za ki rugan da karin ya san shi zuwa ran rantsuwa ta zama mana cikon zance sai na Abdullah dan Abbas ya ce shine fadin musulla wallah ko bala bala wallah zai magana sai ya ce wallahi ba haka bane ce wallahi haka ne ta zama cikon zance wannan kaga lahu yamin din shine alqur'ani yace la yu'akhidukum Allah bil lahwi fi aymanikum Allah baya kama ku da irin wannan ya tashiyar rantsuwa ko kuma a'a ya rantsa tsakaninka da Allah wannan a fahimtar sa kaza ne sai daga baya kuma sai ya gane ba akan وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه Anza Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin kaba'irin dhunub mutun ya zagi iyayen Tun ya zagi iyayen ai mun san akwai zagi kuma akwai a ko duka wani kan aibata a yi wa iyaye ba me bambancin zagi da ashar na'am na'am ba bambanci da abu ɗaya ne da zagi da ashar da abu ɗaya ne na? aha shi a shar ya kunshi batsa-batsa shi kuma mujalladin zaki shi ne abinda za ka muna na wani sau misali abinda zai kunshi wani nau'i na na'ana wannan zallan a shar ne ko ya kunshi wani nau'i na kana nuna cewa kallon mutum ka cika kai fa ba kai fa ba ka fiye kirki ba ba wannan ba zaki ba ki ne ka kalli ruwan gidan mutum ka ce kai fa ba ka da kirki ka nuna cewa shi ba mutumin kirki ba ne eh ki sunansa to amma ka ga idan aka lailayo wani kunnan ba zai yi ba ko <laughs> to duka bai kamata ba Eh, duka ba a so eh duka zan ta mm. to a nan cewa aka yi cewa aka yi ya zage su cewa eh, mutum ya zagi iyayensa zunubi ne mai girma to ina ga wanda zai musu ashar ina ga wanda zai yi fada da su ina ga wanda zai dau makami ya kashe su wanda shine abubuwan da wato ba mu san su ba a cikin al'ummar mu amma yau da gobe ta sa muna ji muna ji muna gani ta wanda ake su ba Allah ya ce yace yana cikin kaba'ir dhunub shatmu rajuli walidai saboda babu abin da iyaye za su tantance a musa ko me suka yi kana ji fuka suna cewa abun a ce yanzu uba ya je ya kama ɗan sai ne ya siyar ba abin da za a yi bai daidai ba ba abin da za a yi abun uba ya jirfafi dukiyar ɗansa ya take ba abin da za a yi mai wanda ya zama shi ne dalilin zuwa kaduna shi yasa da wani ya zo gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya ka gan shi wannan ɗana ne na wahala Dan ya samu ya rayu na ba shi dukiya ta babu abin da ban mai ba amma Allah ya raya shi shi kuma guduna yake rowa yake annabi sallam ya fashe da kuka annabi sallam a wurin yace anta wa maluka li abik yace kai abin da zan gaya ma da kai da ka duk mallakar mahaifinka ko me ake cewa ma da Hausa da kai da kaya duk mallakar An wa maluka li abik to shine sahabbai kansu sun yi mamaki suka ce ya rasulullah ta yaya mutum zai zaki yayin saboda mai al'umma ce mai tsarki ba su san wannan ba lokacin ɗan adam yana cikin hayyacin wa hal yashdumu ar-rajulu walidai suka ce ya rasulullah yanzu zai yi wa a ce mutum ya zaki iyayensa abinda turawan yamma suka yi ta nuna mana a finafinai wai ga ɗanan sun yi rigima da babansa ya ma fita ya tafi gidan da sauransu ba su suka koya mutane ba wai yaro shi yana da freedom ɗan tawaye ne waye mutu waye dawo in iyayen ma suka matsa mai lamba ya kira wata waya a zo a ce kai baka da hankalin da za ka iya rike ɗan nan kana musguna mai kawai sai a karbe shi sai a wani ƙwada na'am alisalam ya ce zai yi ya subbu abar wadu ce zai yi alisalam ya ce idan wani ya zagi baban wani bai subbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu Wancan ya zagi na wannan wanda ya zagi na wannan idan wannan ya zagi na wancan bai rama ba ya koma kan babansa baban sai zagi tafakun alai ka duba har misalin da manzon sallam ya bayar ainihin tsarki ne akan me abin da yake faruwa ko ba wai uban naka ya kalla ba ya zaga a'a uban wani ya zaga to tunda mummunan kalma ce wancan bai tuntunce ta ba to ta dawo maka a wata riwayar yace inna min akbari kaba'iri an yal'ana rajul walidin yana cikin mafi girman zunubai mutum ya la'anci mahaifansa sahabbai suka ce kai sa ya la'anu rajul walidai ta yaya ya rasulullah ta yaya zai yi mutum ya tsine wa mahaifansa kawada sai ya ce ya subbu abar rajuli wannan ya zagi baban wancan sai subbu abahu sai ya zama a hakikarin lamari baban sai ya zaga Wai ya subbu umman ko kuma a fa ya subbu abahu sai shi ma ya zagi abin nan dinsa shikenan sun yi exchange dan haka wannan hadisin yana haramta zagin mahaifa yana daga cikin shi ne malamai suka ce to yana daga cikin saba wa iyaye ta fita ya je abin da za a zagi mahaifansa idan ka je kai abin da za a zagi mahaifanka to to ka zalunci mahaifanka sai sa duk yaro dan gidan mutunci zaka ga yana jin nauyin kada ma ya abinda idan labarin ya koma kunnan mahaifa abin zai muzanta musu eh. kuma wannan hadisin wato malamai fuqaha sun yi istinbatun wannan babbar ka'idar ta fito dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih abinda akwai alkhairi a cikin sa akwai amfani a cikin sa sannan kuma akwai ta'adi to ta'adin ake tushewa ba za ka ce a cikin da akwai amfani ba bari kawai mu amfana shi kenan mun gane wannan Na. in ka so kuma da wata ibarar ka ce ƙa'idan nan ta saddu zara'iya ta abin da zai kai ga mai wani ta'adi to sai a toshe ƙofa. kuma da wannan ne malamai suka ce duk wanda ya zama shi ne sanadiyyar yin wani abu to shi ma ya zama kamar shi ya in ka zama sanadiyyar yin wani alkhairi ka sa wani ya alkhairi kamar kai kai in ka zama sanadiyyar wani sharri yawa kana ku tamkar kai kai wannan sharri وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم متفق عليه سيدنا جبير بن مطعم يتي صلى الله عليه وسلم me yankewa ba zai shiga aljanna Sufyan yace yana nufin wanda ya yanke zumunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba komai a cikin babu zumunci sai wannan ya isa tsoratarwa cewa yake zumunci sababin azabar Allah ne zai hana ma mutum ya shiga aljanna to me ake nufi da zai hana shi shiga aljanna shin za mu ce wannan ita ce sa inda Allah zai sakanta mai wasu daga cikin malamai haka suke gani wasu suka ce a'a ana nufin duk kyawun aikinsa to zama yana daga cikin farkon masu shiga aljanna bai isa ba saboda wannan zunubin da ya yi muninsa ya isa domin ka san shi matsalar zumunci in ka yanke shi ba kawai a kanka abin zai tsaya ba alkhairan da ka hana su gudana suna da yawa wataƙila sanadiyar yanke zumuncin da kai jikokinka da za su zo guda kaza sanadiyar wannan yanke zumunci su ma su daina zumunci ka haifar da sharri cikin wannan dangin kaga dole ka dauki me dole ka dauki kamashin to shine ma malamai suka ce wannan hadisin yana nufin wanda yake ji a ransa ya yanke zumunci halal ne wannan har abada ma ba zai shiga aljanna وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات manzo sallam yace Allah ya hana ya hana ku saba wa iyayen mata wa man'an wahad ya hana kurowa da kwaɗayi man'an rowa kai ba ka bayarwa wahad kuma kullum ka ji cewa ba rowa da kwaɗayi wa waqdal banati da binne mata da binne iyayen ku mata da ransu wa kariha lakum qila wa qal kuma ya hana ku baya so muku qila wa qala wai wai wai wai ai ta tsumtso ma ana ai wai kaza ai an ce kaza qila wa qala wa kasrata su'al da yawan tambaya wa ida'atul mal da da ta'adun dukiya almubazzaranci muttafaqun alayhi in gane wannan ko to me alakar wannan hadisin da da babu hukukul ummahat cewa ma al-imam an-nawawi Allah ya kansa da rahma sai ya rufe da abin da ya shafi mahaifiya kasancewata mafiya rauni mafi rauni ta fi buƙatar tausaya mata fiye da mahaifi tare da cewa wannan baya nufin cewa shi mahaifi ba za a dube shi baya nufin haka ko kaɗan mun yi dogon wannan bayanin a baya ko sannan kuma wasu malaman ma suna ganin wannan hadisin yana cikin irin hadisan da ya kamata a ce an sa su sun zuwa irin arba'un hadis domin yana ciki ya kunshi jawami'ul kalim suna ganin musulunci ma yana kewayawa a ƙarƙashin sa an gane domin ai ya kunshi kiyaye addini kiyaye rai kiyaye dukiya kiyaye hankali kiyaye mutunci wannan kuma su ne alkulliyatul khams wanda duk addinan da suka zo na sama sun yi tufaki wurin ba su kariya duk shugaban da bai ba waɗannan kariya ba to ba zai ci nasara ba zai ci nasara ba hakikanin yadda za ka kare wa al'umma mutuncinta shi ne ka kare wannan abuwa guda biyar Addinin ta, ranta jininta kenan dukiyarta hankalinta mutuncin ina to alhamdulillah ina ganin sai mu dakata nan sai mu tashi fadlu birri asdiqa'il abi babun da zai magana akan kyautatawa abokan mahaifa abokan mahaifa in wa idan mun fahimci wannan za mu gane cewa addinin musulunci addini ne na masu mutunci domin tsakani da Allah duk lalacin al'umma ma ta yau kana rigima da mahaifinka gaskiya sunan kamar mutunci lamba ɗaya babu wani dalili da zai sa kai rigima da mahaifinka babu babu in har a bayan mun karanta cewa an samu wasu sahabbai waɗanda mahaifinsu ba musulmai ba ne amma an salam yana cewa ku je ku tokata musu babu addini tsakani addini ya raba amma mai wannan haƙƙin na haihuwa ya sami kawai ana cewa dai kan ku biya musu a saba wa Allah da haka iyaye lallaba ta aiki iyaye rarrashin sa aiki. iyaye kokari ake a rayu da su lafiya sirrin arziki a duniya da lahira kyautata wa iyaye wallahi ka je ka bincika duk wanda ka ga ya gama lafiya duk wanda ka ga rayuwarsa tana tafiya daidai wallahi ka da mahaifansa tana da kyau babu suna rayu ko kuma sun mutu duk wanda ka kuma matsalolinsa sun fiye yawa wallahi a je a bincika ya ka da mahaifansa domin ittifaqan ita ce matsalar da Allah yake gaggauto da ita tun a nan duniya tun a nan duniya Allah yake gaggauto da ita abinda muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afwa ya fahimtar da mu daidai wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh